بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب ينا من بياني أخن أتشن الفصل الثاني في أذكار النوم فسلي نبي da zai yi yake bayani akan zikiroran bacci a wato wato baccin da kuma tashi sai a ce ittija'an wastiqazan kenan da kwanciya da tashi to shine sai yake cewa wa rawal imamu ahmadu nahwa hadhihi alqissati fi musnadihi bayan ya kawo mana kissar haduwar sayyidina abu huraira radiyallahu anhu da shi da iblis shedan da ke zuwa yazo ya ce masa yayi masa tata yi sata a dukiyar baitul mali da aka sa shi ya kula da ita ya karantar da shi cewa ya karanta ayatul kursi ko ya je faɗa ma annabi sai ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun ko to shine sai ce wa qad rawal imamu ahmad nahwa hadhihi alqissati fi musnadihi haqiqa al-imamu ahmad rahmatullahi alayhi ya ruwaito kwatan kwatankwaciyar wannan kissar a cikin musnadinsa anna hajarat li abi darda cewa wannan kissar ta afkuga abu darda hmm. mun gane amma shi al-imamu ahmad abin da ya ruwaito ba abu darda bane abu ayyub al-ansari irin wannan kissa ta su taba haduwa da shi shedan ya koya masa ayatul kursi ce masa in ya karanta ta ba abin da zai cutar da shi Allah zai bashi mai tsaro ya ci gaba da tsare shi amma shi malam ibnu qayyim nan sai yace abu darda a abu ayyub al-ansari wa rawaha at-tabarani fi mu'jamihi sannan al-imam at-tabarani shi ma ya rawaito a cikin al-mu'jam dinsa annaha jarat li ubay ibn ka'ab cewa irin wannan kissa ta abkuga ubayyu dan ka'ab amma kuma mu'azu dan jabal kun san kun san abin da yake faruwa mafi yawanci uh, su ibn al-qayyim da kafa suke rubuta waɗannan abubuwa da kaji suke rubuta littafan nan uh, alwabil sayyib wannan ai ba abun ban mamaki bane zabil ma'ad mujalladansa guda biyar malam ibn al-qayyim da kansa ya faɗa a cikin littafin cewa ya rubuta littafin ne ba yi da maktabarsa a lokacin makka ya tafi Shi ne kawai dau biro ya rika rubutu Shi ne sai da ya rubuta wannan tan kamatan kaman mujalladan guda biyar Ya ce babu masadir a tare da shi sannan kuma babu kafirun min Ya ce guzirni ma ba yi da shi amma kuma ya rubuta ya amaye waɗannan abubuwa ko ko fawaid kawai da yake fitarwa in yi bayani akan wani abu su kadai kawai sun isa su taka, ka tabbatar da wannan malaman ba na wasa bane ba wasa suka yi suke yi ba irin namu Allah shiryatar da mu to shi yasa ba mamaki a ga ana samun irin waɗannan ƴan kurakura su faɗi abu amma sai su samu wahani, ana ce masa wahani. ai ka zaci abu ga yadda yake amma kuma ba haka yake ba kuma a fagen ilimi wa fi sahihain an abi mas'ud al-ansari an annabi sama qala sannan a cikin sahihul bukhari da sahih muslim ya tabbata a riwayar abu mas'ud al-ansari uqbatu ibn amr kenan Uqba ibn amr al-ansari al-ansari al-badri daga annabi sama yace man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqarati kafata duk mutumin da da daddare zai yi bacci sai ya karanta ayoyi guda biyun ƙarshe na cikin suratul baqara kafatahu to sun ishe shi kafata sun ishe shi as-sahihu anna ma'anahu kafatahu min sharri ma yu'dhihi ma'ana mai inganci ta kafatahu ana nufin waɗannan ayoyi guda biyu amanar rasulu da la yukallifu Allahu nafsan sun isar da shi sun ishe shi za su tsare shi daga duk abin da zai cutar da shi tun daga lokacin da ya kwanta hayyata shi, Allah zai ba shi mai tsaro Allah zai ba shi wanda zai tsare shi hayyata shi, bacci ba abin da zai cutar da shi ayatul kursi abin nan abin nan amanar rasulu da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha suna ɗaya daga cikin azkarun nau idan mutum zai yi bacci ya karanta su wakila wasu kuma suka ce kafatahu min qiyamil layli suka fassara cewa kafatahu da annabi sama ya ce ai sun ishe shi ko bai qiyamul layli ba ba komai amma sai malik ibn qayyim ya ce wa laysa bi shay'in amma wannan magana ba ba, ba komai bace magana farko ya riga mana tarjihin ta cewa kafatahu min kulli ma yu'dhihi waɗannan ayoyin guda biyu sun ishe shi za su tsare shi da izinin Allah ta'ala daga duk abin da zai iya zuwa ya cutar da shi so da kada mutum ya zama ya sakaci bai karanta waɗannan ayoyi guda biyu ba a lokacin da zai yi bacci amana da kuma la yukallif qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyiduna ali radiyallahu anhu yace ma kuntu ara ahadan yaghfulu qabla an yaqra al ayati min surati al baqarah yace ma kuntu ara ahadan bana ganin ya dace da wani. yaghfulu ya rabkana hayye bacci kabla an yaqra al-ayati kafin ya karanta ayoyi guda uku wal min suratul baƙarati, waɗannan guda uku a cikin suratul baqara ah, na ali yana nufin daga mai za a fara kenan hmm eh ce aya take kafin amanar rasulu ayoyi uku sai ga kuna kun gangan nake tambaye ku wace ce lillahi ita ce to shi sayyidina ali radiyallahu anhu yana ganin daga wannan daga wannan ayar ita ce za a fara karantawa ba ayoyi ba amma mafi yawanci hadisai sun zo ne ayoyi biyu kuma wancan hadisin ma ya wadatar da mu amanar rasulu da kuma me da la yukallifu Allah nafsa su ake karantawa to amma shi sayyidina ali radiyallahu anhu fahimtar sa ayoyi uku na ƙarshen suratul baqara so da kada mutum ya sakaci da wannan bai yi ba wa fi sannan ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qama ahadukum an firashihi idan ɗayanku ya tashi daga wajen kwanciyarsa ثم رجع ilaihi, daga nan kuma ya sake dawowa yanfudhu bi sanifati izarihi thalatha marrati to yanfudhu ya kakkaba shimfidar tasa bi sanifati izarihi da gefan jaftansa wato farjallansa, ko kace wandansa sanifa shine tsarf gefe gefe ya kama gefe haka ya kakkaba abun kwanciyarsa salasa marratin kai haka so uku kun ga wannan adab ne ba zikir ba eh fikhul adab ne ba fikhul zikir ba fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi ba'da domin bai san cewa menene abin abin da yazo ya hau kan wannan shimfidar tasa ba dahu bayan tashin sa nan ana magana ka gama baccin rana kila da daddare kuma yanzu zaka zo ka kwanta to kafin ka kwanta ka kakkaba wajen kwanciyar ka sau uku wani wani yaro ya taɓa ban labari ya ce ɗan uwansu ya kwanta bacci kawai shi kenan kai kunama ta harbe shi kunama ta ɗanin shi a nan garin ba nesa ba kunama ta harbe a bayan shi sai gashi yana yana tsaki, yana yana yana wutsul wutsul kai sai sai shagon mai magani ya kwanta bai kakkaban nan da manzo sama ya ce ayi ba kaga sunnan manzo Allah sama ko in ka barta sai kaga sakamakon abin da ya saka barta saka ga sakamakon barin ta da kai saboda ka ba daidai bane nan ba ana nufin fa mutun ya tashi bane da daddare sai kuma ka sake yi ka dan shiga bayi ka je ka sake dawowa kuma a'a ka kwanta jiya ko ka kwanta dazu da rana to da daddare kuma zaka sake bacci to ka kakkabe kafin ka kwanta kakkace ai na kakkabe jiya kuma koda wace irin shimfida aka maka a gadan gadan matarka ce kila gadan matarka ne matarka ta gyara gadan fesfes to kakka kwanta sai ka kakkabe su uku wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza taja'a idan mutun yake shingida zai yi bacci ya kwanta fal ya ce bismikallahumma wada'tu janbi وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين mutum ya ce bismika Allahumma da sunanka ya Allah wada'tu dambi na sanya sashin jikina domin in yi bacci wa bika arfa'uhu kuma da sunanka ne ya Allah nake ɗaga sashin jikina idan na tashi bacci domin ai zamu ji idan mutum ya tashi bacci ma akwai zikiri fa in na nafsi farhamha ya Allah idan ka karɓi raina daga yanzu ba zan tashi ba shi shikenan baccin zan yi Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu da jarahtum bin-nahar diddanan al-wafatu ana nufin bacci ne a aya ta biyu amma wani zubin daga nan baccin ne mutum sai ya wuce ba zai tashi ba Farham Hato ya Allah ka ji raina ya Allah ka ji raina ka sa ni a cikin aljanna wa in arsaltaha in kuma ya Allah madaukakin sarki ka dawo min da ran fa ka ci gaba da tsare min ran nan bima tahfazu bihi ibadaka salihina da abinda kake tsara bayinka waɗanda suke nagari mutanen kirki bayinka waɗanda suke nagartattu kaga wannan addu'a ce mai tsada za ka yi bacci ka ba Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi idan Allah ya ƙaddara daga nan mutum ba zai tashi ba to ya nemi rahma Allah idan kuma Allah ta'ala ya sa ya tashi da daga baccin to ya Allah ka ci gaba da tsare shi ya ci gaba da rayuwa irin rayuwar da mutanen kirki suke domin rayuwa babu alkhairi a cikin idan ba ta alheri bace ba ba kirki mutum yake a cikin ba rayuwar da mutum zai zo ya ta ka tsiyaye ta lalata to ai babu alkhairi a cikin wannan rayuwa abinda ake fata shine an ta'isha wa tanfa'a ka rayu kuma ka amfana eh amma la khaira fi man 'asha wa lam yanfa' babu alkhairi ga mutumin da ya rayu amma bai amfana da kowa ba wa fi sahihaini aidan anhu ya tabbata dai a cikin bukhari da muslim daga dai Abu huraira radiyallahu anhu anin Nabi sama qala sama ya ce idan sai qaza idan kuma mutum ya farka ya tashi daga bacci ya to ga addu'ar da zai idan ya tashi alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dhikrihi alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah ta'ala allazi afani wanda ya kubutar da ni ya kubutar da ni mimma akrahu daga duk abin da ban so kenan afani fi jasadi ya kubutar da ni daga jiki a jikina wato ya ba jikina lafiya wa radda alayya ruhi sannan kuma Allah ta'ala ya dawo mini da raina wa adina li bi zikrihi kuma yayi mini izini ya bani dama gani yanzu har ina ambatansa wannan addu'a tana cin addu'o'in da ake an tashi bacci ba kawai bismillahumma amutu wa ahya ba wannan ta yara ce مهما تتعلم يبدو جهلك كل لوقت انك كي قاغ قراتو تو جاهلتك كما نا قاغ بينا ايه مانا يبدو جهلا جهلك جاهلتك كنا بينا كنا غانا بك سن كومي با الامام الشعبي يتي عن علم على ثلاثه اشبار فمن جاوز شبرا تكبر ومن جاوز شبرا ثانيا تواضع ومن جاوز شبرا ثالثا علم أنه لا يعلم أي شيء ilimi yana da wasu matakai shibirai guda uku ɗani matakai guda uku idan ka tsallake na ɗaya kai zai ka fara girman kai kana jin kai yanzu ka san komai amma Allah ya taimake ka sake tsallake na biyu to sai ka fara tawazu sai ka gane ashe tafiya tana da nisa ashe kai yanzu Legas za a tafi kai kuma ka je Gwarbaji kuma ko mota ma baka samu ba Lagos ba Ba ba'dukum la yarifuna Lagos ko to Lagos za a tafi dan Zariya zai je Lagos ya je gwargwaje aka kai shi a express ko kuma wani abokin shi ya dauke shi a babur din shi ya kai shi ko kuma ya ya shiga motar haya ko kuma aka kai shi a keke napep kuma Lagos za a tafi ba ma ya ma je wajen yanzu aka zo aka ce ai ai masu motocin ma yanzu ba yanzu za a yi lodi ba to shine to haka mutum yake ganewa idan ya hau shibiri na biyu in ya ko hau shibiri na uku sai ya gane ai bai san komai ba a shi yanzu ne ya kamata an yi shammir an saki jid yanzu ne zai zai zage dantse domin a yi aiki a fara karatu Allah ka sa mu yi karatun nan وقد hmm. تقدم aliyin wa ووصية wa صلى الله عليه وسلم lahu, haqiqa hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu ya gabata sannan wa wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu da wasiyar da annabi alaihi salam ya ma sayyidina ali radiyallahu anhu wa li fatimata radiyallahu anha da kuma wasiyar da ya mana na fatima tare musu an yusabbiha idza akhadha madaji'ahuma lin-nawmi 33 annabi ya musu wasiya cewa idan sun zo za su kwanta su biyu to su tasbihi uku wa yahmada 33 wa 30 sannan su hamdala 33 wa yukabbira arba'an sannan idan sannan su kabbarbari 34 wa ƙala huwa khayrul lakuma min khadim annabi alaihi salamu ce musu wannan shi yafi fiye da abaku bawa na na Fatima radiyallahu anha ta nemi a bata bawa wanda zai rika mata hidima ya rage mata ayyukan da take yi a cikin gida saboda ayyuka sun mata yawa a hannunta yana kanta saboda haka ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ka masa kuka annabi sama ya kawo musu ziyara da daddare har sun kwanta an yi wannan batun a baya ya shiga tsakiyarsu. su ya sa su a tsakiya ga na na Fatima a gefe ga Sayyidina Ali radiyallahu anhu a gefe annabi sama ya koya musu wannan zikirin na bacci yanzu wani subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ai wani bai ma san inda kanshi yake ba kun ga wannan yana da tasiri qala shaykhul islam ibn ta rahmatullahi alayhi qaddasallahu ruhahu shaykhul islam yace balagana annahu man hafaza ala hadhihi alkalimati lam ya'khudhu i'ya'un fi ma yu'anihi min shughlin wa min ghayrihi balagana labari ya zo mana daga magabatanmu annahu man hafaza ala hadhihi alkalimati duk mutumin da ya tsara waɗannan kalmomin da aka ambata su a baya duka in zai yi bacci lam ya'khudhu iya'un fima yu'anihi min shughlin wa min ghayrihi ba zai rika gajiya da abin da yake yi ba iya'i shine gajiya ba zai rika gajiya ba min shughlin fima yu'anihi a cikin abin da yake aikatawa min shughlin na ayyuka wa min ghairihi da makamantan haka duk abin da zaka in kana waɗannan zikiroran kasala ba za ta same ka ba ba za ka zama kana kasala ba dan da nan da ka dan yi abu shikenan sai ka ce ka gaji ka bari wanda kiyaye wannan za ka rika tashi kullun a matsayin mai karsashi ka rika jin ka wasai sannan kuma ka ji ka mai san aiki ba za ka zo kawai da ka dan fara abu kaza shikenan sai ka ce ai ba za ka yi ba kun ji sirrin karatu kake yi da ka fara karatu sai ka ji ka fara jin bacci yanzu wani fa ɗalibin ilimi ne amma bai iya zama ya buɗe littafi ya awa daya shi ya ce maka ya gaji ko kuma kawai sai kwakwalwar shi ta zama mutashakkit ya kunu zihnuhu mutashattitan kwakwalwar shi kawai ta tafi tararrabu gida gida baya iya muraja'a baya iya muzakara ba zai iya mutsala a wani littafi ba komin daɗin karatu Ka ga wannan shi ne. to da kami kiyaye waɗannan lafiz waɗannan sirrorin da annabi sama ya karantar da mu sune ne din da ake magana kansu ba wani asraru da ba wasu asraru da wani zai baka fiye da waɗannan sune ne abinda zaka rike sirrin cin nasarar duniya da kuma lahira Allah shi taimake mu ya gane to allahu a'lam